Jama'a assalamu alaikum. Wani masani kan harkokin tsaro mai suna Husaini Manguna ya buƙaci hukumomin tsaron Najeriya da su fito su faɗa duniya gaskiyar abin da ya faru a hedkwatar hukumar tsaro ta SSS a Abuja. Muna roƙon su su fito su gaya ma mutane gaskiya. A'a da gaske ne mutanen nan sun yi yunkurin fita su gudu amma zai yi wuya a ce wanda yake cikin kurkuku ya fito ya karbi bindiga ya harbi akwai wani kwanciyar su fito su gaya ma mutane gaskiya. akwai mutane da dama cikin sada sadaman hayashin hayashinku wanda shi ma ya ce yana neman a yi bayani. irin wani ba a barin su ma wuri daya yau a jefa kanan ne gobe a jefa kanan in yau ka fara da kanta maya matakan tsaron nan yake to an riga an kawo da tunanin ka an kara canza ma wuri ko kuma manjo ya hayashinku Shararren dan wasan barkwanci na hausa rabilu musa wanda aka fi sani da sunan ɗan ibro ya ce yana nan daren ɗinsa a bayan da wasu suka sake fara yaɗa jita-jitar cewar ya rasu. Bayo Allah ne zai mai wani abu na alkhairi wani zauna kikiri wannan abin saboda dama ya bin ya mu ba kullum neman ma ake da shi amma muna da yake muna tare da Allah Allah yana kare mu. a shekarun baya ma an yi ta yada jita-jitar cewa dan ibron ya rasu a bayan da ya fuskanci rashin lafiya na wani dogon lokaci a wancan lokaci ma an dora laifin wannan a kan 'yan jita-jita a jamhuriyar niger daga yau ne mu 'yan adawa muka ɗauki alkawalin mu haɗu da su zoren majalisa mu aiki a'a A'a, ai ba a gudu da su saɗuwayya. Honorable Alhaji Muhammad Sani Ahmadu kenan ɗaya daga cikin 'yan majalisun dokokin da ke adawa a Nijar ke bayyana matsayin su na ƙauracewa yin duk wata muhawara idan har majalisar dokoki ta gayyaci ɗaya daga cikin mumbobin jam'iyyunsu da suke kira 'yan tawaye da ke da mukamin ministoci a cikin gwamnatin haɗin kan ƙasa mai kumshe da wasu 'yan adawa da shugaban ƙasa Isufu Muhammad ya nada a cikin watan Agustan bara. 'yan majalisun dokokin jam'iyyun adawar na Nijar sun ɗauki wannan matakin mai da martani ne kan abin da suka kira ƙin biyayya ga dokokin ƙasa da mahukuntan ƙasar suke yi. Gwamnatin Somalia ta ce ta damƙe wasu manyan kwamandojin sojan ƙungiyar Al-Shabab su biyu, ɗaya daga cikinsu wanda ake zargin yana da hannu a harin bam da ya kashe mutane fiye da ashirin. Jama'ai sun nuna wa 'yan jarida mutanen biyu yau wato Litinin a garin Koryole. amma ba su bayyana su ba suna cewar sai an ƙara gudanar da bincike. Makadashin ministan tsaro Ibrahim Isaac Yaro ya faɗa wa VOA cewar ana zargin ɗaya daga cikin mutanen da hannu a harin kuna bakin wake da aka kai kan sansanin sojojin kiyaye zaman lafiya na kungiyar tarayyar kasashen afirka watan satumba na shekara ta 2009 a birnin mogadishu an kashe mutane 21 wannan hari 17 daga cikinsu sojojin kasashen afirka ciki har da mukaddashin kwamanda wannan rundunar